Da euh, zarar aka ce mutumin da ya manyanta abu na farko za a yi la'akari da mutum ne wanda ya karbi sunansa na dattijo. Dattijo mutum ne da ya kamata a kula da shi kuma ya kasance dattijo mai hangen nesa. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya mutum ba zai zama dattijo ba har sai ya kai shekaru 60. A ƙididdigar da aka yi a dubi da goma sha biyu a Nijar muna da dattijai da suka kai dubu bakwai da 'yan kai. kenan nan da shekara biyar masu zuwa yawan dattijai zai kai miliyon ɗaya da 'yan kai kuma mata ne suka fi yawa a jerin dattijai ko ya kasance a birane kuma a ƙauyuka abin riƙewa dai niger tana kula da haƙoƙin dattijai saboda ko a cikin kundin tsarin mulki a ayar doka ta 25 ta ƙayyade a kula da kare haƙƙin zamantakewar waɗanda suka manyanta kenan da tsaran aka aiwatar da wannan doka To akwai waɗansu hanyoyi da za a bi don kyautata wa waɗanda suka manyanta wajen ba su wani kati na alfarma da jin kai da dai sauransu. Maudu'in shekarar da ta gabata shine hulɗa matasa da kuma rigingimu akan jin kai ga manya. Kun san ya danganta da tarbiyyar da yaro ya samu ne a gidansu. Idan ya samu kyakkyawar tarbiyya to dole ne ya darajanta na gabansa da tijo. Nan ba da daɗewa ba za a aiwatar da dokar wadda a lokacin ne za a tilasta a girmama manya. Misali idan ka tafi a bankuna akwai matasa da za su baka dama ka huce ko kuma su baka kujera ka zauna. Wasu kuma ba ruwansu da girmama na gabansu. Muna da gurin tafiya a asibiti domin neman a baiwa dattijai alfarma da kuma wajajen kamfanonin sufuri a rage wa tsofi kuɗin sufuri idan na ɗauki misali mutumin da yake da shekaru saba'in ana iya yi masa rangwame ya biya rabin kuɗi kuma a yi musu tanadin wajen zama na musamman.